har yanzu muna cikin faslun fi ikhlasil al-muqri wal qari muna da matsaya tsakiya lokacin da mana halinsa wato ana ta'arifin me ikhlasi maluma da sun yi bayanai daban-daban wannan ya ta'arifin ikhlas shine kaza ikhlas shine wato dai yin tsarkake niyyar yin abu a wannan littafin wato التبيان في آداب حملة القرآن za mu tashi inda mala yake cewa ya kawo wannan hadisi wanda yake cewa an bin nuni rahimahullah ta'ala qala thalathun min alamati ikhlas istiwa'ul madhi wal min al'am sai an karbo daga dannun Allah masa rahama ya ce uku daga cikin abubuwa uku alamomi ne na islasi na tsarkaka niyya ne mai istiwa madhi kake wadda daidaituwar yabo da zargi a yabe ka nan a zarge ka nan a kushe ka nan a yabe ka nan amma ɗaya kawa rike ɗaya to in dai mai hankali ne ce a bai ba ana ce ka kawai ba a taɓa kushe ka ba to bis wataƙila da akwai wani abin da ake nema hannu ko kuma tsoronka ko kuma moranka ake amma in dai mutum kana wani abu tsakaninka da Allah dole sai an samu ɗayan biyu kuma shi a bisa faɗinsa shi wannan malami ce yin haka su daidaitu to shi ne alamar ikhlas alamar ikhlas tsarkakin niyya min al'am daga cin gamewa abubuwa waɗannan su kushe ka su yabe ka wa nisyan ru'yatil amal fil a'mal kuma ka manta da ganin ayyukan da kake da cikin ayyukan ka manta kamar ma ba kana wani wasu abubuwa ba kana ta yi amma ka manta ma ba baka san ma kana irga su ko kuma kana ganin yawansu har ka abin nan ba to shi shine ikhlasi wa ibtida'i thawab al a'mal hakan nan kuma ka kuntar kawai kana neman ladan ayyukan da kaga fil akhira barin duniya ba ka rufe ido kawai da abin da yake in sawaru an yi maka ko ba a yi maka ba kai dai ba don go duniyar kake abin ba in kai haka to shine alama ta ikhlas a bisa ta'rifin shi wannan shehin malami wato ka rufe ido da duk abin da kake aikata ayyukan alheri ka rufe ido kana ta yi kawai karka hangi yawan su ko yawan maimaituwar su har ka ga cewa shedan ya buɗe ka cewa kana ta yi kaga cewa naka yafi na wani ko a'a ka manta kaman ba ka yi komai kuma ka nemi ladan wajen aini wato ladan alahira za ka samu ladan ba duniya ba har yanzu daga cikin masu ta'arifin me shi ikhlasin wato tsarkake niyyar yin abu don Allah wa anil fudayl ibn iyam rahimahullahu ta'ala an karbo daga fudayl dan iyam Allah Allah din ya masa rahama yace qala yace tarkul amali li ajli an-nas riya'un wal amalu li shirkun wal ikhlasu an yu'afika Allah ta'ala minhuma yace shi wannan shehu malami al-fudayl dan iyad Allah masarhama yana cewa barin aiki don mutane riya to kaza kaza ni na bari na daina yi nan kuma riya yin kuma don mutane kuma shirka ce kai wannan musiba tana nan biya sai ka rasa inda za sa kanka shi ya ke cewa yana cewa ikhlasu an yu'afika Allah ta'ala min kawai shi ne ikhlasi kawai Allah ya kubutar da kai daga cikin ɗayan biyu matsalar kenan kana yi don su gani wato barin aiki don wasu cewa kaskara to na bari ya zama yi kana yi don kuma a yabe ko kuma don mutane kuma ya zama shirka sai ka rasa ma'ina ne za ka sa kai kaga zai koma tarifin na farkon kawkan manta da abin da kake kamar ba a ganin ka karka rudu da jama'ar yawan karka rudu da karancin su شنو وعن سعد التستري آه، التستري رحمه الله شيكم انا سوى قال نظر نظر الاكياس نظر الاكياس في تفسير الاخلاص فلم يجدوا غير هذا ان تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده لا يمازجه شيء la nafsun wala hawa'un wala duniya shi wannan ce malamin kuma Allah masa rahama yana cewa manazarta masu hankali al-akiyas jabu al-kayyis mai hankali mai kuma mai zurfin tunani sun yi nazari a cikin tafsirin ma'anar ikhlas ba su samu abinda kuma bayan wannan ba shine haka abinda yake nufi motsinka kai kawunka da kuma tsayuwarka wuri daya hakan nan abin da kake asirce da bayyane duk ya zama don Allah duk abin da kake yi to da kace da abin da ke nufi nan duk abin da zaka yi zaka yi don Allah yi ne don Allah barin ne don Allah a ne don Allah a bayyane ne don Allah kai a kai hakan na a don Allah Allah da ya abin nan kana yi domin sa ya sani kana yi a bayyana ko duk duniya suna ji in na ji ne in na gani ne suna gani kai don allah kai su gani amma kai dai niyyar ga don allah kai makaɗai shi shi kaɗai kana wa ba tare da wani abu ya cuɗanya da shi ba ya gauraya da shi ba son rai ko kuma son zuciya ko son duniya shi ne ke cewa ya layu mazijuhu shay'un ba wani abun da ya gauraya da shi ko ya tsaye da shi na nafsin son rai ko kuma son zuciya ko kuma duniya to yin haka cikin waɗannan manazarta masu hankali suka ga cewa kalmar ma'anar Islas ne ba wani abun da ya fi wannan abun da suke motsinka da rashin motsinka a bayyane a bayyane don Allah wanda duk abinda kawai in gari ka rufe ido kawai kana yi domin sa su kushe ka su yi su yabe ka su yi tai kar ka rutsu da yabon da za a yi maka kar kuma damu da kushewa da ake ina ina yi amma kaman ba san abin nan ba a'a to kaga shi shedan ya fara shi kai wa an sirri radiyallahu Lawan, shi kuma Allah ya kara masa yarda wasu sahabi ne ko abun ya kace da radiyallahu anhu qala shi kuma ya ce. la ta'mal lin-nas shay'an wa la tatruk lahum shay'an wa la tughatti lahum shay'an wa la sigar larabcin ne kawai ko ma'anar ne kawai amma kusan ma'anar tana kusa da na can wato wanda yake cewa ayyukan su zama wato yabonka da kushewanka ya zama iri daya su daidaitu manta da duk abin da kake kamar da ganin mutane wato inda muka fara akai inda muka fara akai wato inda ya bayani haka to anan ma ya fassara shi kusan ma irin wannan ne yake cewa kar ka yi aiki don mutane kar ka bari kuma don mutane kar ka don don su la ta'mal lin nas shay'an kar ka yi wani abu kai wa mutane don kai wani abu don mutane hakan nan kar ka bar wani abu don mutane don su hakan nan karka lullube wani abu kada ya shiga lullube shi don kar a gani wannan makarkai hakan nan karka yaye wani abu ko kana yi don su sani ko su ji in ma ka. to in kana yin haka to kana ikhlasi ke eh shi ne ka yaye abu fito da fili to gatti kuma lullube shi karka lullube abu don mutane ka ɓoye shi don su hakan nan kar kuma yaye abun su gani in na gani ne in na ji ne don su to in yin haka shi shine ainihin abin da yake nufi ikhlas duk dai ana fassara ikhlas ikhlas kuma wato zaka ka yi abu tsakaninka da Allah karkakakken abu wa an al-harith al-muhasibi rahimahullahu ta'ala rahimahullahu qala an anil eh, qushairi tukuna an karba da qushairi qala shi kuma yace aqallu sidqi wastiwa sirri wal alaniya yace mafi karancin gaskiya shine daidaituwar sirri da kuma bayyane abinda da ya hijuwar abin da yake boye da abin da yake bayan duk abin da kake boye ne boye hakan nan yana nan kana yi hakan nan abin da kake ma ba don a gani ba ya kama yin sa ne a ganshi wajen kuma ana iya yi kana iya yi ba sai an gani ba wato akwai wata ibada da dole kawai sai an sani to ba don a sani ne kana yin shi ba idan ba ibada ce ta kama yin ta haka ba yadda za ta koyu hakan nan wata ibada da za su iya boyo kana yi don kar ba kana yi ne don kar a gani ba kai ne kana ibadar nan ana iya iya ta a boye ba su yanta ko an tambaye ka kana iya to kaga misali kana wata ibada an tambaye ka boye ta kaga yayi karo da wancan kenan ka boye don mutane kenan in bai ka bayyana da kuma ka bayyana don mutane kai dai kai kawai ke ba a can lokacin muna karanta tarihin sahaba a wani sahabi ba zan iya tunan sunanci shi ba wani ya tambaye ya ci kai mutum ne mai yawan tsayuwan dare sai ya ce maza kana yin kana tsayuwan dare dare kaman nawa wato yana zuwa ya tambaye shi yawan raka'o'i ko kuma lokutan da yake ci a cikin baya bacci wannan magana ta yar masa da hankali bai ba shi amsa ba amma kana su ɓata min aiki na yayi ta masifa mun karanta shi wallahi baka da wani aiki tambaya take na zaka yi aka wani, abu yi ta fada akan wannan abu kaga saboda haka kirin wannan ke shi yana yi kai amma kai kuma kasu kana tambaya shi mai kare kuma kawo ko mutum ya tambaye ka kai ya ya kake azumi na kake ne na ruwanka in kana so kai in ba ka so abin nan yana so ya bata maka ka zo ka gaya masa dan ya shi da yake sahabbai ne imani sai amina aka yayi ta fada akan tambayar da tambayar da ya masa kawai me kake so shi kuma al-muhasibi rahimahullah wa ala masrama ina shi kuma yake as-sadiqu huwa alladhi la yubali ولو خرج عن كل قدر له ما قدر له في قلوب الخلائق min ajli salahi qalbi yace mai gaskiya shine wanda bai damu ba ko da dukkan abun da yake gurgudun a cikin mutane a halittun Allah duk abun da yake cikin zukatan halittun Allah gaba daya su fito don don gyaruwar shi shi bai damu ba hakan nan wala yuhibbu ittila'an nas ala mithaqil dharra min husn amali baya kuma baya so mutane su tsinkaro su hango abubuwan da yake yi ko da gurgudun bayan zarri ko da hakan nan kankancin abun ko karanci ne na abun na kyawawan ayyukansa to duk wanda yake haka bai damu da wannan ba to shine wata ikhlasi ko kuma wala yakrahu itla'an nas hakan nan kuma ai mutane sun hango abun sun kayo abubuwan da yake yi ba bai dame shi ba ba domin ku nake yi ba yana da alasayi min amali sun tsinkayo abubuwan da yake na kumi ayyuka misali Allah ya rabi wani abu bai damu ba fa in kara fa inna karahatahu lidhalika dalilu ala annahu yuhibbu ziyada idan kuma yana wani abu in sun tsinkayo wani abu yana yi mutane suna kuma nuna kinsa da wannan abu to ya nuna kenan yana son wani kari inda a gare su to kaga akwai nau'i na ba ta aiki kenan laji wa laysa hada min akhlaqis sadiqin as-siddiqin yin haka mutum ma bayan wa irin wannan to ba shi na baya cikin dabi'u na masu gaskiya wata dai a cika shi kawai ka ka san wannan abu shari'a ta yarda yin wannan abu ibada ce tana ɗibin lada kawai ka sa kai kawai gwargwadon iyawarka sawa'un a gani na gani ne wanda ya kama ana gani ba za su koyo ba kai dai kai kana yi ne mai gani ya gani na ji ne mai jin ya ji ne wanda yake kake ba ba a gani ma kar kai kokari a sani kana yi kawai dama ana iya yin ta boye ba za sani ba wato magabata kamar da in ta karanta magabata kai dan sauran rayuwar da Allah ya bar mana din Allah sa mu gyara halin musu fita farko su zama na ƙarshen yafi mutum da iyalinsa sai shi iyalinsa kamar yadda uwa na rarashin jinjiri ta zame jiki ta samu ta yi sallah ya zame haka ya haka ya tashi yi ibada ba ta ba mutum yana azumi masu ba sani ba zai ɗau breakfast ɗin ya ce a ni na na saurin tafi da shi zai je ba da sadaka a gara abincin mene mene za a ba shi a ni ni ban kawai ina ina saurin ce abin yana fitar da je ba da shi sadaka Eh? na ruwan shi zai zo da ɗan abu da zai zai wani ta ci ayi zai iya ce wa muna ci abinci ba na ido ban abu zai zo kawai ko kuma ya gode ba kai hanya ko kuma ya zo dan wani abu sai ya taba abinci dai kuma dama na nan breakfast abun karya kwallonsa ba zai tafi shi in ya cewa a'a ni na azumi yau yana gari ya dan bata aikinsa saboda haka sai ya ji wani aka ce maka abinci sai zai ce baya ko eh, baya eh, ya wani shi ina eh. kai ji manya kenan to kuma kai sa na Ibrahim ba ya ba ka kawo ya ba ya kici <laughs> kai bai kawo to ya irin ne wannan <laughs> har aka ce amma wasu suna bayani malam wai akwai gurin da in ya kure ga ma'azumi na labula eh ya kure za ka iya cin abinci eh to wannan yana nuna tsakanin wadda tsakanin girman da yake tsakanin ka shi eh. misali wani babban malami ne eh. wanda kuke ba shi darajarsa eh. kai ɗalibinsa ne ya yi kuma domin ka ko domin ku in ne ba ku ci ba ya yi asarar shi a matsayin su wannan za ka yi Allah ya san niyyarka kuma wannan masa biyayya ma ibada ce yawwa amma dai mutumin da kuna equal ba abun nan a ni shi ke da kawo in ya gane in bai gane bai rage na yawwa shi ne amin wa an ghairihi da haka na ce. ya nuna kenan wato daga wani sa kuma yana nufin an karbo daga wani wannan shi ba al-harisi al-muhasibin ba yana cewa an karbo daga wani sama. ma talabta Allah ta'ala bis a'taka Allah mir'atan fiha kull shay'in min aja'ib dunya wal-akhirah idan ka nemi ka nemi wajen Allah da sarki ka nemi gaskiya Allah zai baka mudubi wanda zaka hanga zaka kalli duk abin da kake so daga cikin abubuwan mamaki na duniya da lahira in ka nemi haka wajen Allah gaskiya in ji wannan dayan wani malam ba a kawo sunan shi ba wani gairi wani sa ce wa aqawil salaf fi hada kathira asharna ila hadhihi al-ahruf minha tambihan alal matlub yace maganganu maganganu magabata akan wannan fanni yana tsayawa magana shi shine shi amma dai mun nuna kadan zuwa ga wadannan harufa dan mu tambihi fadakarwa ne ga masu nema da abun nema kawai dai abubuwa suna da yawa akan abun da yake nufi me ikhlas kuma maganganu da yawa yin magabata yin maganganu da yawa kai shine ki cewa so da shi mawallafin kenan cewa wa qad zakartu jumalan min dalika ma'a sharhiha fi awwali sharh al-muhaddaf wa damantu ilayha min adab al-muallim wal muta'allim wal faqih wal mutafaqqih ما لا يستغني عنه طالب العلم والله اعلم اتنا امبجي wasu jumloli kutankuci haka tare da sharhinsa a littafinsa da sharhin muhaddab ya ci kuma na haɗa da shi zuwa gari wata da wannan daga cikin wato wannan laduban malami da kuma aini mai koyon da kuma mai faƙihi da kuma mai neman fiƙu wanda wani wato ba wanda dai ɗalibi ba zai wadatu daga barinsa ba komin abin nan da ba za ka wadatu daga barin waɗanda abubuwa da ya ambato a cikin wancan littafi ba shi Allah ya barwa kai shi sani in ji malam shi ke na kawai shi ne kawai shi ne kawai rubu'i kawai yawwa gwargwadon farawarka daga baya an zo an yi ta ana ta banka, kai ne akan ba haka ka fara ba ba don a ce ka shahara da ka fara ba Allah ya ɗaukaka ka shike in ba shaɗan ya zo rudar da kai ba hakan nan kuma ka fara kai da tsakani da Allah kana tsakani da Allah ana ta kushe ka menene karka bari in ka bari ka kushe mutane ka ga don so kenan kake ka gani saboda haka abubuwa da yawa duniyar da muna ciki Allah sai dai wanda Allah ya kare kawai kuma ya fi faruwa da malama kamar yadda zamu karanta dama na sallallahu alaihi wasallam yana cewa maluma bala'in kishi ne tsakar sun fi bunsuru kaga bunsuru ya biyu akan akuya yadda suke faɗa nan ita malama su ka wajen suka juna a lokacin annabi ya faɗa balle yanzu balle yanzu da ana da ana suka wannan ya faɗa wannan ya wani malami yana so ne ya kan wani sabon abu don a san shi kuma ɗaliban ɗaliban ilimi in malami yana faɗa kawai dai a magabata a in kai wannan daidai ne imam malik ya yarda in kai wannan shafi da irin wannan malama ba a so in ka lura yanzu ya kamata kuma duk lokacin da an nemi fatawa ku ba su fatawa gurgudun duk abin da ɗaya ya bada shi in kowane kai daidai waɗannan magabata suna da su kowa da madogarin shi amma ko ka share gaba ɗaya ka tsaye da ɗaya yanzu kuma biyuwa dullabin ilimin abin da ke an tashi na ce da ashe ana tace mara ne wallahi da ba za mu samu saɓani ba mu da an tace mana tuntuni mu fiye mu kawai za mu samu magana kawai ɗaya ko ba gaba ne amma magabata har yanzu zaga ko da littafi wato hadisi yana da rauni ne ma za su daina su sun kaushi tsoro cewa wani wata tana da wata hanya yana da wata hanya da a inganta shi saboda haka ko da albani zafin sannan ne zai kawo zai ce kaza kaza yana rauni amma gumba ba zai fasa kawo cewa bai haƙi ya inganta shi ko alhakim ya inganta shi ko abin nan ba yawwa yawwa suna amfani malamu suna amfani da suna suna amfani da inda Allah ya wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halal wa hadha haram abin da suke amfani da shi kenan Qur'ani kar ku yi haka wannan halal wannan haram to malamu magabata haka abin da suke shi ya shi ya suna taka tsantsa abin da ya shafi na sifofin Allah to wannan ne ba a ja haka yake makaɗanci ne ba abun nan bai da ba ya shi ba ba ya yi wato irin waɗannan abubuwa to wannan ba magana sabani a ciki abin da ya shafi tauhidi amma duk abin da ya shafi furu inda an kan samu sabani ko kuma kowa yana da gurgurin madogararsa da menene ka bar na ka rike na ka bar na shi kar ka soke na shi ka share shi shi yasa sai ce imam malam sai akrahu zalim ba zai ce haramun ba duk suna amfani da wala ta taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hada halal wa hada haram litaftaru ala Allah alkadhib in ja Allah Allah ne bara to kikiro mata da ƙarya haramu ne wannan wannan halal ne Allah ya riga fara shi Qur'ani kai ku ya kai to magabata ba sa manta da wannan aya amma yanzu matasan mu sai da hankali akwai ilimi akwai matsala sai faslun fi i'radi an a'dadi dunya kaga kalmomi ne za ga ma'anar su daban i'dad da kasara ma'anar shi daban a'rad kuma da ma'anar shi daban wato wannan fa sai mana magana wato gujewa daga kayan duniya wata a'rad kaddarorin duniya duk abin da za yi ka gujewa duk abin da za yi ba don duniyar za ka yi ba arab shi ne duk abubuwa na duniya arabin duniya nan iraq kuma gujira yawa nuna a guje wannan abu yace yanbaghi an ya yaqsud bihi tawassulan ila arab min a'rab duniya dunya tun ya kamata kar ya kar ya sa nufinsa don ya sadar ya so ya samu wani daga cikin kaddar daga kaddarorin duniya min mali ko dukiya au riyasa au ko kuma shugabanci au jahin wani matsayi au jahin na'am au irtifa'in ala aqrani ko kuma daukaka akan abokanansa Au sana'i, inda nas ko kuma yabo daga mutane su yabe shi kar mutum ya sa waɗanda ɗaya daga cikin waɗanda sifofi a aikin da yake yi sarfu wujuhin nas ilayhi ko kuma yayi ne don ya karkado kallon wato mutane su bar sauran maluman shi za su wajen shi auna fi dalika kuma kamancin haka wala yashinu al-muqri iqra'ahu bi tam'i fi rifqi ya lahu hakan nan kar makaranci ya munana karantarwan shi wadan kwaɗayin daukaka ko kuma tausayi da zai cimma wata manufa min ba'dhi ma yaqra akan abin da yake karantar da shi ya samu wata lada akai a duniyance alaihi yaji sawa'u kana rifqi malan aw khidmatan wato ya sassauci akan wani abu Shar'anci abun ba sassauci ake a ciki amma zai sassauci akan da akwai abin da yake hangowa an yi a garin nan wani malam wani mawadaci ya koma ga Allah Allah ya fi masa ina kira sunan za a sanci. Allah yana sai a yanzu ne ina da ta Allah zan sai yanzu na zan sai imani malami zan yi masa wani tambaya kuma ba zan iya gane bani ai ina san amsan shi amma dole sai haka zan zai masa gyaran fiska inde inde shi ci malamin da inde malamin da ya san yana morana kuma ina abu nan to zan yi masa kuma dole ka zan za a wallahi ya faɗa haka mutum na zan yi ya faɗa haka kuma ɗaya malamin da ya ji wannan magana shi ma ya koma ga mahalicci Allah Allah ya tsaye shi dukkan su kun san su ya faɗi wasu maganganu wallahi yana cewa kaza kaza kuma maganar shi gaskiya ne maganar shi gaskiya ne akwai wasu abubuwan da bai da malama abin su fito ƙara su faɗa komai nauyin ka da shi ka faɗe shi to abin da yake faɗa kenan sassauci don akwai akwai abin da zai samu in ya fito fili zai hana shi in zakka zai hana shi ko ne abu zai hana shi ko ne gidan da ya dauki nauyin sa ya misali akwai mutane da suke ɗaukar ɗauyin mutane da yawa wata wata ne shekara shekara haya suke biya musu ko ko dawaniyar su na makaranta ko da abu haka tsoron wannan abu ba zai fito karara ya bashi amsa yadda shari'a take ba misali ko sos ɗin kuɗin shi akwai da matsala a ciki shi mai dukiyar to ba yadda zai yi fito fili ya soke shi ya dan gyara gyara ko kuma wata sana'a yana yi wanda take bai dace ba ko ko wata mu'amalar da yake yi bai kamata abin nan ba in wani daban da zai iya fito amma nan zai ce ai bisa larura sai an ɗauki larurar ana amfani da ita ko ta ina kawai yi larura larura ake tuqaddar bi qadriha in aka ce wannan larura ne yanzu ai wannan larura Larura tana halatta maka haram abin da yake shafi rayuwarka in yin ba haka ba zai kai ga mutuwa ko kuma mutuwar naka wani abu ne a takaice ta zai kai ga mutuwar mutum zai kai ga salwantar ba nan take ba amma zai kai ga mutum ya mutu ko kuma wulakanta wato wannan larura ce kuma ana tana gushe wannan take za a barta a lokacin larura na gushewa za a barta wani ana kimanta gurgudun yadda take amma yanzu misali wani yake cewa ya buga ya buga ya rasa aiki kaza kaza saboda haka yana aikin gidan giya yana tuka wani direba ya tawa da wannan larura ba ta da kofa ina ba ta da kofa gaskiya ba ka da hujja cewa larura ce ka je tuka motar giya a wannan don kofar kofar kofar rayuwar ba ta kare ba ka je nan yan kwalli kai da fuya fi maka ko ba ka wani to saboda haka mutane suna fake da wannan kawai su yi ta aikin ci gaba da haram larura ce to iri waɗannan abu da misali to wannan na talaka kenan wani ne babban misali shi yana haka sai ce ako da yana taimaka wani ne ce ce kai barayin gwamnati kaza kaza kaza kaza ce amma kana ganin yanzu mutum ya samu wai ya kawo malam eh muna ba giransu waken soya eh. suna yin abincin kafi eh. wani lokaci sun yi taro sai wai aka aiko min da wai wasu suna tare mana ba su daman siyan shiya ba ba su bani kuma sai aka kira wakili na aka ba shi ya kawo mu eh. yana samun sai da ce a ni ba zan siya ba sai ce me yasa sai ce to ai suna kuma harkar giya dan su ne masu man gyaɗa nan eh masu tsaki na ce suna harkar giya in yanzu ni na zuba jari na ce na sai shi a za a ci riba wanda ya shafi giya a raba da shi ce amma na kawo kana wanda yake halal na siyar aka ba da kuɗi na wannan daban daban ne to mayar sai wasu kuma wana su zuwa da ba su sani ba suna ta mu mai waya ne haka na ce ai a har yau in kana haka ai ba za ka abin da ba ka wani ba hujja ba ne abin da shafi giya tana da matsala da yawa tana da matsala mai tsawo ta yawa maluma suka ce yanzu misali yanzu mutum yanzu kamar misali giyan gargajiya su mene mai din na burkutu da ake da dawa da mai mai dinna kana noman kwajar dawa noman abin da kake noma waɗannan ba masu sayan wannan abu sai dai masu giya haramun ne wannan haramun ne ma in dai noman da kake yi in ka girbe ba masu wanda suke siya wannan sai masu giya haramun ne kai ba wannan ba walma suka ce talaka ne yake kawo itace itacen nan yake kawo ba masu siya sai masu dafa giya haramun ne to kaga amma da yawa za su ce kawai ai wani ai kudin ka ne kudin ka ai ka ai ne kaza ko kuma ai kai kudi ne aka baka da sauransu aka yanda kawai yanda yake misali kamfani ne kamfani giya akwai bangaren da suke suna kiwon kaji raguna ko menene wannan shari'a ba ta hana ka siya ragun ba ka siya ne ka siya ne don ka yanka ko wani abu to wannan wani abu ne daban amma kai za ka yi wani abu ba mai sayan wannan abu hannunka kawai sai su yanzu fitinansa har masara suke saye suna biya da biya Ah, eh? ba da suke yi waken soya abincin kaji masara sukan yi burabusko su yi abincin kaji amma sukan yi odar dawa wacce za su yi abincin kaji kuma sukan yi odar dawa wacce za su zo su sarrafa ta su ba masu giya na kuma matsala ni na dauka brewery mu suna ba an ce har masara suke saya a kuke eh suna saya masara yi eh? suna ma ana giya da masara su kiran su siyar jaddawa suke sai su nika kuma su siyar wa da ita gidan giya eh ga da suna da Allah ya sauka amin ya rabbi Allah tsarkaka mana Ka gara ai in ka ce kana da shi a za a zo shi. A gari kuwa kun yi shi. a ma'ana kuna kuna musharaka kuna tarayya ciki kenan. To duk abinda da za ka yi shi don lullube wata fiska wacce ke shari'a ba ta yarda ba don samun rayuwa kun kaga bai ba shi ne ke cewa kana rizqu malan aw khidmatan wa in qalla yaji sassaucin ya karanci ko dukiya ne ko kuma wani hidima ne ko kuma ko da abun yi komai karanci sa bai dace bai dace a yaka ba walau kana ala suratul hadiya yaji ko da ta abun ta hanyar kaman kyauta ne za a yi maka allati laula qira'atuhu alayhi lama ahdaha ilayhi in ba don wannan da kake yi ba da ba a ba kyautan kyautan nan ba za za hana ka kyautan nan to dan ka san yin nan to kar ka yi da qala ta'ala ce Allah mun sirrina cewa kuma kana yuridu harsa al-akhirati harsa duniya dunya nu'ti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib duk wanda ya kasance yana nufin ainihin wato girba a harsu wato dai wato dai uh, ribar uh, wato sakamakon duniya to za mu ba shi kaɗan daga ciki ba ma ma ba shi duniya duka ba ka yarda ka yarda kana so amma kaɗan za mu baka ciki a lahira kuma baka da wani rabu hakan na cikin surat isra'i mana cewa man kana yuridu al'ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu kuma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura yana cewa duk wanda ya kasance yana nufin son gaggawan wata a duniyance mu gaggawa za mu bashi kadan daga cikin wanda muke so liman nuridu ya zaɓi duniyar amma ba za mu bashi duniyar duka ba ka riga ka ɓata aikin ka duk daga ba duka duna za a baka ba sannan kuma tanar da muka wuta Allah ya rahama sai kuma hadis abu hurairar Allah ƙara masa yarda yana cewa qala ya qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam jimin sallallahu alaihi wasallam yana cewa wani hadisi wato ina tsoratar da ni kaɗan ba ya man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajhullahi ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan min ad-dunya lam yajid arfal jannati yawm al-qiyamah arfal jannat ina yace yace arfal ra'ihati mutlaqan wa yasta'mal lit-tibi wa minha yace kanshin sa ana fada wannan nufin kuma turare ma za shi arfa tabbata ka gane ko yawm al-qiyamah duk wanda ya je nemi ilimi ya je koyi ilimi ilimin kuma ilimin shari'a ce ilimi ne kare ya shi misali zai je mutum je university karanta islamic studies abin da ya shafi shari'a da musulunci amma shi mutum da zai je samu sawa'un first degree ne ko second degree ne ko abunan ne abunan feji ne a kan su kawai ya zo ne miƙa a ɗaga step ɗin shi ko label ɗin shi niyyarsa kenan ba don ya karu ilimi ni samu ilimi don ya kara kyauta da bauta Allah ba yanzu kuma abin da ake kira yanzu kana haka ba za ka wani rayuwa ba in ba ka je kai in ba kai first ka je kai degree ba in ka ba kai masters ba za dauke ka ba in ba kai kai abin da ka samu PhD ba mai PhD ana ba shi kaza mu da muka wannan karantarwa mun san da wannan eh mai kaza ba shi kaza mai PhD yanzu nawa aka ba shi kaza gara ka ji da zaman kawo kafin ka dawo wannan daidai ne ba wani malam zai canje wannan abu haka yake Allah ba eh, amma za a gasa larura da duniya ce yanzu sai shahada in ba da takardar ba za ka samu ba abin da ake faɗa kera ta yi ce ai duniya ce alamun shahada in ba ka da shi ba za ka samu ba gashi nan wannan yana da shi yana da ilimi amma ba da shi ba za a bashi ba saboda haka sai ya diki gari ya je ya yi abin da ya yi buga bugi bugi zuwa takardar shi kenan yau kana level 12 13 14 shi kenan ka bi kuma shari'a ka karanta ilimin shari'a ba kaga ya ya kayyada shi ya kayyada amma wani ilimi injiniyarin ne kai dama wannan kana don duniya ne ka ji wani account ko wani wani abu na kai amma dai abin da ya shafi ilimi ta shari'a ka je shi hiç ilimin da ake neman yardan Allah da shi kuma kai shi ne ba don komai ba ne don samun wani abu da ta duniya to ƙanshin aljanna ba za ka samu ba hadisi ne sahih hadisi sahih yace abu dawud bi isnadin sahih wa mithluhu ahadith kathira abu dawud ma ya ruwaito da dogaro mai inganci hakan nan kwatankwajin hannun ma akwai hadisai da yawa wa an anas an karba daga anas kuma da hudhaifa wa ka'b ibn malik wadannan guda uku an karba daga gare su Allah ya kara musu yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle mun sallallahu alaihi wasallam yace qala yace man talaba al-ilm liyubari bihi sufaha aw yukathiru bihi au aw yasrifa bihi wujuhu an-nas ilayhi falyatabawwa maq'adahu minan nar inna lillahi wa kaga anan ma anan ma matsalar wani dalibi ya karantar da shi zai je ne dawo don yi karo da kai wallahi mun fuskanci waɗannan da yawa su wani ce ka ayyan sai karantar da shi wannan mu ga launa jiyau ne mu da mu fara karantarwa da dadewa tun muna abuna nan wallahi muna su da yawa wallahi muna su da yawa dalibai kuwa in ba in ba rashin butulci ba dalibi ya je karatu ya dawo malamin bai manta da shi ba kaje shi wai shi ya manta da malam. malamin zai iya manta dalibi yanzu ɗalibi da yawa ba za su wallahi ba za su su ba amma wanda ya karanta da bayan da zai manta da shi amma don rashin kunya shi ya manta da shi wallahi malam abun abun yana ba tsoro wallahi kuma ɗalibai da suka jami'a islam suka dawo ne wallahi ina ga maka ba wasu ba ne wallahi wallahi na ga maka a gaba na wannan abu ya faru ta irin wannan abu ma Allah zai sauri wallahi a gaba na wannan abu ya faru na yi mamaki na shi malam kaza kaza wanda shi ne abin nan ba shi malamin yana karantar da su kafin zuwan karɓe shi amma shi ya manta da shi ai kiran sunan ne baki amma abun ba ala mala Allah zai gyara mana al'umma wallahi malam Allah zai gyara halayen amma wallahi daliban ilimi su ne suke da masu da'awar sunan kuma ba matsalar ba wallahi kamar yadda aka faɗa wanda muke cewa da'awar sunna matsalar da muke da ita ba karama ba wallahi sunna ta baki ne yace duk wanda yaje je yayi yaje nemi ilimi liyubari gana da abin da ka duba mari yana cewa yace ajida don yayi jidali da maluma da da wawaye kaza kaza da muna kaza kaza ai abu don kaza kaza ne wa yukathir bihi ulama don yi yi da manyan, yawan maluma aw yasrin bihi wujuhun nas don ya karkato karkato mutane su san cewa kaza wane ma kaza ne to duk wanda yi sa kenan abin da ya je ya nemo to falyatabawwa مقعده من النار يسيري كوي هنا يقارش كدا ما كيو جهنم يقار آه، وكزا أبونا كنا كيوا آه، يجي صحيح كما هنا كيوا أدو آه، إيه، رواه الترمذي كتاب العلم وابن وابن جاهكما في المقدمة وصححه الألامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع wani ruwaya tirmidhi shi kuma yana cewa mai ruwaya ka ibn malik shi qala adkhalahu allah an-nar shi a ruwaya tirmidhi yana cewa falyatabawwa maqadahu min an-nar ba adkhalahu allah an-nar Allah da shigar da shi wuta irin waɗannan abun tsoratarwa ne wala a can ah, imam ina cikin littafi ma shi imam shafi'i yana cewa shi a ce sun samu zai samu ne baya so duk abin da ya bari a duniya ko harafi ko menene a danganta shi cewa shi ya faɗa duk neman tsarkaka niyyar kawai a ce imam shafi ya ce kaza imam shafi kaza ko shi ne ya ce ko da harafi ne balle ma wata jumla ko kuma wata ka'ida ko kuma wata wani hukunci amma ba da dalibi ka je kai karatu kuma ka ga malami ka tura kamar ka hau tsani ne kana hau sai ka tura tsani ba ruwa ka ka riga za ka turo fata ina ne kawai tun da kai malami ka zama malami wannan ba da daidai malami yana za ka zama malami yanzu duk malaman da muke karanta littafinsa littafinsu ba wanda yake da certificate na firamare ko na yanzu na najeriya manyan maluman da ake ji da su ba su da certificate duk maluman ya maluman da sun tara mana littattafai muke ta abun nan a zamanance ma wanda suka rasu da wanda suke subin ba su suka rabi su usaimi da menene ba wani wanda ya firamare ba wanda ya firamare ma shi albani da ya zama abun nan din nan takardar firamare bai da shi bin ba takarda gurin salih usamin salih salih duk wannan malaman da tsofaffin nan amma yanzu in ba ƙarfin ina jin wani ke fada yanzu wannan abu ya zama matsala yanzu za wani malami in ba wanda su ba iya ja da su ba amma dai wani malami yanzu haka yanzu wasu malama ta sun bari haka dole kawai su je su karo yana daga cikin marigayi jafar allah masu rahama shi ba wannan abu sai da aka sa shi yana ya fara maganan masters shi yana ciki kenan wannan abu ya abu a sudan amma duk abin da zai je ne don shahada ne ba wani abin da zai kawo zai kawo fiye da abin da yake a kai wallahi don fitinar da ake kawai wannan ya ba da fatawa kaza doktor wani ya fada doktor nan sai a gaskara maganar shi kai da ba doktor ne ba za ka gaskara maganar ka wallahi shi ne shi ne rana yanzu ko a gwamnati a kasuwanci eh eh an zan sai da abu naira dubu eh ba da ba gwamnati naira ɗari haka ba na tsira da ɗari tara ba haka shi ne ba kenan haka to kai kuma za ka siyar ɗari bakwai ka ce ba za ka ba da wannan naira ɗari ba to ba za a sai naka ba to ni da zan ba da ba tana so gwamnati ta karu <laughs> ka kuwa ka'ida sai a rabu da ni ne dubu ɗaya sai a siya ɗari bakwai haka <laughs> an samu laifi to ba za a yi ba. to ire-ire waɗannan za ta yabe ba da ba ba shi yasa ikhlasi tana da matsala wallahi kai abu don Allah yana da shi yasa masu hikma suka cewa wani ki cewa kullun nas halka illa al'alimun yaji wal alimun halka illa al'amilun wal amilun halka illa al mukhlisun yaji dukkan mutane halka ku ne wanda ya gada kama halaka ku sai wanda masu ilimi da ke masu ilimi ma dukkan su halaka ku sai mai aiki masu aiki Kayi masu aiki ma dukkan su su halaka ku sai masu ikhlas an tashi aiwa su ne wanda yake kawai shi ne saboda haka duk abin da muke yi kaza kaza Allah ya tsarkaka niyyar mu ba wai abin nan bane iyawarka da abin nan ba in dai ba wannan ikhlasi duk wallahi iyaka yabonka da aka yi maka duniya nan shikenan lahira za a yi maka da ba kana ce kana tinkawo kai kaza kaza kana jama'a kaza abin da kai ka karanta da mutane kaza kaza ba ka san yawan su ba bene bene duk ba shi ne tsiran ba kai ne don ne kai ne don a faɗa malam yana da ɗalibai da yawa ko kuma malam ya iya kaza ya ce an faɗa ƙarfiya kai kai ne don haka da an faɗa jefa shi a wuta kaga matsala shi. Allah kare mu Allah kare mu Allah tsarka ga niyyar mu niyyoyin mu Allah ba mu ilimi mai amfani na tsoron Allah سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين